to zan yi amfani da wannan dama ne mi ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka mu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka da muke watsa muku kai tsaye daga nan sashen hausa na gidan rediyon ƙasar sin a birnin beijing katin farko a shirin yau na yi sa'an karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen isuhun dila faki a jihar kaduna tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a miƙa masa da fatan alheri zuwa ga nura datti kan karofi a Doce Hausa da kuma Aliyu Abdullahi Imam shima ma a Doce Hausa yana gaida garba na hali kamba da rulwanu ashiru fulatan da abubakar sa'ad ganye da ɗahiru ɗanju faki da kabiru aribu faki da kuma garba sabiyo lagashuwa sannan ya ce a gaida masa da yusufu muhammad gagarawa da sabon ango hamza yalo kofar gabas faki daga ƙarshe ya ce ba zai manta da matarsa ba saratu isu hundila faki da kuma al'ummar garin Faki baki daya da kuma mutanen garin garejin Olode da ke jihar Oshun da mai gabatar da wannan shiri Fatima Jibril da Fatima Lui da kuma shugaban shirin wato Jamila. To mun gode kwarai isu hundila Faki kai ma da fatan kananan lafiya cikin kwanciyar hankali da rufin asiri. sai kati na gaba da muka karɓo daga wajen alhassan wato umar alhassan kamaru ya kuma buƙaci da a gaida masa da ibrahim muhammad kasuwa da adamu jumba madara sai umar lawal mauduwa da yahaya haruna yusufari da bala yaro mada da idris m idris da maturu da abubakar sa'ad ganye da Bala Muhammad Damban da kuma Muhammad Bashir Damari sai Ibrahim Abubakar Maiduguri da baban gida garin Umar Sabuwa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Umar Alhassan Kamaru. Kati na gaba kafin ku ji faifayin farko a cikin shirin na karɓo shi ne daga wajen Adamu Aliyu Ungulde a jihar Borno tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da dr khalifa dikwa da kuma sani gazas Chinade da ibrahim isa unguru ybc sai abdulhamid umar unguru da kuma fati muhammad ita ma a ybc da maturu yana gaida alhaji ado yaro gashiwa da usman ahmed ybc da maturu sai dr Ahmad bedu ybc da maturu da khadija usman bello da kuma usman sule mozi da adam muhammad gitte da Hajiya Munirat Abubakar Kaduna da kuma Hajiya Gambo Mamman Gusau sai Nura Gashuwa da Ibrahim Uba Yusuf NTA Maiduguri. A ƙarshe ya ce yana gaida Ali Mamman Shuwa BRTV Maiduguri da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya mai gaishe su shine Adamu Ali Ungulde jihar Borno tarayyar Najeriya. Ban sauraro ku ji farfafan ko a cikin shirin namu. madalla. Kada ku shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Arabiyu Awal mai faci gidan Madi a Sokoto tarayyar Najeriya da kuma Garba na hali Kamba. da Shehu Bashir Fulani wato kati ne na haɗin gwiwa sun buƙaci da a gaida musu da Abubakar Babar Rabi Sarina da Hassan Muhammad Binanci Sokoto, sai kuma Bala Muhammad Damban da Muhammadu Suleiman Tamsuwa ɗan Nijar da Mudassir Muhammad Tafawa Balewa da kuma Shamsuddin mai sai da biredi gidan Madi, sai Abdullahi Gidoga gidan Madi da kuma Sha'aibu gidan Madi da kuma Sha'aibu da Ɗahiru Yakubu Rurum sai Sha'aibu Abdullahi ɗan Gebe Sokoto. Suna kuma gaida Bala Muhammad Damban da Yusuf mai kyautan dariya Adamawa dukkaninsu da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu gaishe su su ne Arabiyu Awal mai faci gidan Madi a Sakkwato tarayyar Najeriya da Garba na hali Kamba da kuma Shehu Bashir Fulani. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Sama'ila Ahmed Dikke. Ya kuma buƙaci da a gaida masu da Murtala Ibrahim Zangon Daura da Awwalu mai shayi kwakware Dikke sai Musa Ahmad Dikke da Abdullahi Sa'idu Dikke yana kuma gaida Abubakar ɗan Lawai Dikke da Lawali mai doya kwakware Dikke sai Sha'ibu Adam Bagwai da Ahmed Abubakar Gambarun Gala sai Sagir Tanko Dikke da kuma Abdulazizu Oga Kafinta Dikke da Nazifi Magaji Dikke da fatan sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya mai gaishe su shine Sama'ila Ahmed Dikke. kati na gaba kafin ku ji faifan da ke kan injin na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum alhaji gambo ciral wural a damaturu jihar yobe ya kuma buƙaci da a gaida masa da isa lawan girgir da muhammad sani gazas cinade sannan kuma yana gaida alhaji umar forever gashuwa da adam a adam gashuwa da idris m idris da maturu da sa'idu abdullahi da maturu daga ƙarshe ya ce yana gaida amaryarsa fatima da 'yarsa amina da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine alhaji gambo ciral wural da maturu jihar yobe a sauraro ku ji wannan faifai sharmu mai karanta ya hasar karanta saramu ko shiddo karanta saramu ko kunci karanta karanta gabai gabai muhammad muhammad sunna sunna susi Chimia gaina Chimia beri mali bero ganda To da filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin na karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen Muhammad Garba Sabiola Sa'idawa jihar Yobe wato a garin Gashuwa ya kuma buƙaci da a gaida masa da farko ya ce Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam Aliyu Ngulde da kuma Adam A. Adam Gashuwa sai Garba na Kolo a Jaura da Isa Mai Kati Gashuwa da Hassan Muhammad Binanci. yana gaida alhaji gambo sabon garin gashuwa da aminu ɗan kaduna amanawa da usman mai wake gashuwa da baffa haruna bajoga da ali rafkana gashuwa sai alhaji hamisu mai kayan miya kasuwar gashuwa da comrade bala usman karasuwa yobe da kuma usaini dangote karasuwa yobe sai ni mai gabatar da wannan shiri fatima inuwa jibril da fatima lui a aiki na yace yana gaida ta sallah a ƙarshe kuma yana gaida ali kiraji gashuwa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine garba sabiola sa'idawa gashuwa jihar yobe tarayyar najeriya to madalla kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen wato yusuf muhammad gagarawa ƙaramar hukumar gagarawa a jihar jigawa ya kuma buƙaci da a gaida masa da Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri da Shehu Bashir Fulani da Arabiyu Awal Mai Faci da Babangida Ciyaman Kakabori Hadeja da Usman Danfodiyo Layin Dangana da Magaran da fatan dukkan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Yusuf Muhammad Gagarawa karamar hukumar gagara jihar jigawa tarayyar najeriya kafin ku ji faifan da ke bisa injin zan karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen abdulaziz famasis da musa yaran janar sakatare isa lawan girgir a jihar yobe sun kuma buƙaci da a gaida musu da bala usman karasuwa da usman ibn affan da maturu da idris m idris da maturu da usaini dangote karasuwa da kuma adamu biyu biyar nguru da Buba Mai Goro Gashuwa da Malam Malam Mai Zanen Hula Gwalolo da Muhammadu Ibrahim Macina da kuma Mustapha AG9 da Maturu da Musa Shehu Yunusari. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu gaishe su sune Abdulaziz Famasis da Musa yaran janar sakatare Isa Lawan Girgir jihar Yobe tarayyar Najeriya. Masauraro, ku ji wannan faifai da ke bisa injin.

silsa mai labo zar mai dabo galaira fati elegance mamma maryam abdulkari man kedi gai darda hajja barilla hai polo Toma Dalla. Filin zaɓi sonka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin muke watsa muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Hassan Lawan Koli. anguwar herwagana jihar gombe ya kuma buƙaci da a gaida masa da alhaji mele yusufari da yusuf sha'ibu gamawa da sabi'u mai manja da muhammad awaisu kafinta gamawa sai malam malam mai zanen hula gwalolo da isa ramin hudu hadeja da idris m idris da maturu da kuma usman ibn affan da maturu Yana gaida Ali Rafkana Gashuwa da ni mai gabatar da wannan shiri da kuma Aliyu Abdullahi Imam da Aminu Ɗan Kaduna Amanawa da Yusuf Yahaya Micika da kuma Yusuf Babaji Jalam. Sai Isa mai kati gashuwa da Sanusi Chen wato shugaban sashen Hausa na CRI. Ya ce kuma kafin ya gama gaisuwa yana so a gaida masa da Hassan Muhammad Binanci da kuma Sagir Musbahu Daura Dole. A ƙarshe yana gaida Habib Central Market Katsina da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Hassan Lawal Koli, unguwar Herwagana a Gombe, jihar Gombe, tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Haruna Muhammad wato Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a ta jihar Katsina. ya kuma buƙaci da a gaida masa da Usman Manika mai ruwa funtuwa da Adamu Aliyu Amo Katsina da Abdulsalam Muhammad Lema Tsagem da mai nasara nasarawa funtuwa sai Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi da Matthew Garba Kaduna da Fa'ilu ɗan Ladi Mahuta da kuma Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi sai Ahmad Usman Tungan Makeri a ƙarshe ya ce yana gaida Alhaji Hassan mai waya kan giwa da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaban ƙungiyar muryar jama'a ta jihar katsina haruna muhammad katsina to kafin ku ji faifan da ke bisa injin zan karanto gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi daga wajen mai sauraron mu na yau da kullum bilkisu matar mudassiru muhammad tafawa balewa ta kuma buƙaci da a miƙa mata da gaisuwanta da fatan alheri zuwa ga aminan mijinta wato sagir misbahu daura dole da nasiru yunusa garko mai bulo da abdulsalam muhammad lema tsagem da prince ya'u adamu bulkaciwa da muhammad muhammad Ma'azu sai kuma ƙawayenta zainab muhammad Ma'azu da zainab umar tela mudalawan bauchi da kuma mai gidanta mudassiru Muhammad Tafawa Balewa da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce Bilkisu matar mu da siru Muhammad Tafawa Balewa. Masauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin. zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watso muku kai tsaye daga birnin Beijing. Muka karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen mai sauraronmu na yau da kullun wato Yahaya Abubakar Karfi fashi ya kuma bukaci da a gaida masa da Haruna Muhammad Katsina da Hafizu balarabu Gusau da Alhaji Sha'ibu Layin Yamma Karfi sai zainu bala kofa sabuwar birnin kebbi da husaini dangote karasuwa yana kuma gaida mai nasara nasarawa funtuwa da sade sa'idu daura da abubakar mai shago karfi da adamu aliyu amo katsina da hakilu zamani almajirawa malumfashi da kuma muddasiru sani birnin kebbi sai abubakar lawal abubakar daura da khalil muhammad marmara da iyalansa a ƙarshe ya ce yana gaida wato Aminu ɗan Kaduna Amanawa. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi jihar Katsina tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Malama Aisha Usaini Dango ta karasuwa daga jihar Yobe tarayyar Najeriya ta kuma buƙaci da a gaida mata da Umme Garba na Kolo a Jaura. da usaina alhaji umar forever gashiwa da sa'adiya isa mai kati gashiwa da sanayatu yahaya abubakar karfi malumfashi sai zainab usman shitu mahuta da mai gidanta malam usaini dangwata karasuwa sai kuma bilkisu mudassir muhammad tafawa balewa da hajara kanwar usaini dangwata karasuwa tana kuma gaida ni wato anti fatima jibril da sauran masu sauraro da fatan kowa na lafiya mun gode kwarai Aishatu Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe Allah ya bar zumunci da ƙauna Allahumma amin. Masauraro da wannan kati na fatan alheri daga wajen kanwata Usaina Dangote Karasuwa a jihar Yobe tarayyar Najeriya muka kammala shirin namu na yau. Daga nan sashen Hausa na Radio CRI birnin Beijing muke fatan za ku kasance lafiya a madadin Jamila da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa. Assalamu alaikum.